wato cikin daren ne da misalin karfe goma zuwa goma da rabi haka don muka dinga jin jama'a dai na bugo waya na cewa suna jin karan fashe-fashe na kamar bama-bamai da kuma karan harbe-harben bindigogi a wajen yankin tashan bama wanda kuma ke kyautata cewa kamar 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kawo hari da wannan yanki amma daga bisani mun samu rahotannin cewa kamar a waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin ne kamar da dai aka saba gani da suke gudanar da irin wannan hare-hare sun kai hari cikin jami'ar maiduguri inda kuma har aka ce eh, wanda aka ce kuma sun je wajen ofishin jami'an tsaro na jami'ar maiduguri ne inda suka tada bom kuma har suka kashe mutum ɗaya da kuma ita kanta yar rukunar bakin waken ita kanta ta mutu wato a takaice dai mutane biyu suka mutu da ita yar rukunar bakin waken da kuma shi wannan eh, jami'in tsaro na jami'ar maiduguri guda ɗaya da aka ce shi ma ya mutu wato kamar yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar borno a dsp victor soku ya aikewa wa manema labarai a takaice ya ma kara da cewa mutane uku ne wato waɗannan jami'an tsaron suka samu raunuka sakamakon wannan tashin bam din amma kuma guda ɗaya ne daga ciki a ya ce gagarin ku a halin yanzu kuma suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike game da wannan lamari wadda idan Allah ya kai mu zuwa wayewan gari za mu samu ƙarin bayani da gani da aukuwar wannan tashin bam din wannan da shi da ɗan takaitaccen bayani da nake da shi a halin yanzu